Jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yame na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za ku iya ji mu yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan haraji. ke zara muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tattalin arzikin ƙasa akan wannan batu. Sannan kuma ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu. To ko za ka gabatar da kanka? Eh ni ne dan Juma Bakar mazaunin Abuja. kana biyan haraji na gwamnati? Zahiri kuwa mu ne kuwa masu biyan haraji. saboda muna biyan haraji muna yin takardun moto muna yin driver's license da wayansu 'yan abubuwa da ba a rasawa kaman ta yaya kake biyan wani ofishi kake zuwa ka biya wannan haraji ko ko yaya yaya muna zuwa suka kamar ofis na yawo ofis din safety don muna zuwa mu je mu biya wannan harajin ta yaya kake tabbatarwa ko kuma kana bibiyan yadda gwamnati take kashe wannan kuɗi na haraji da kake biya to ni ba zan yi son na bibiya ba saboda in ka bibiya ma you just waste your time ka bata ma kanka lokaci ne kawai iska don in ka bibiya ma ba za ka fahimci komai a ciki ba don baka san mata ina ake yi kudin ake kashe shi ba baka san ta ina kudin ake ake ba abinda za ka fahimta ciki ko ka bibiya ma sunanka a sunana ismail muhammad dan bauchi mazaunin abuja to kana biyan haraji na gwamnati eh haraji muna biyan haraji na gwamnati amma ba na bibiya saboda ta ina ma za ka fara bibiya in ka bibiya ma kudin karshe za ka samu aljihun wani yake shiga mutum daya ban gane ba kaman aljihun wani yake shiga eh to in ka bibiya ma karshen kudin yana tafiya ne ka rasa inda ya shiga so su sun san yadda suke su shigar da kuɗin amma in ka duba ka ne na ɗan ƙasa ka bibiya tun da ka biya to ai ka sa mai a mota ma ka ce za ka bibiya ka haɗu da aiki a ƙasar nan za ka ji da cikinka ne da iyalinka da 'yan uwanka da yaranka ko da bibiyan kuɗin harajin da ka biya ai dai allah dai kawai ya sa mu dace assalamu alaikum sunana muhammad rabi to kana biyan haraji na gwamnati kwarai da gaske muke biyan haraji muke biyan haraji to kaman kana bibiyan yadda gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji da kuke biya hmm, to idan ka ce da ka bi ma hanya ka bi ka sanya ake da kuɗin nan ai kai ka san dama in dai allah yi ka talaka a najeriya duk abin da ka biya ka bari ma allah shikenan in ka ce da ka biyo wani bibiya ma ƙarshe ka je ka sa ma kanka hawan jini ka faɗi ka mutu gara ka yi haƙuri ka bar ma allah in ka riga ka basu eh to amma ka sani fa yankin ka ne na dan kasa tunda ka biya harajin nan ka yi bibiya ka ga yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe eh a matsayina na talaka na kuma dan najeriya gaskiya ni ba ni da wani hakkin da dan yi wani bibiya inda allah yi ni ni wani babba ne ko mai kuɗi najeriya yanzu wa ka sani ne kowa ya san ka duk abin da ka biya kai allah isa kawai in ma an zalunce ka can musu yawa tun da dai ba nan ba gida ɗaya ba ne akwai ɗaya gidan kowa kuma he ya je sunanka eh, sunana malam ezekiel mazaunin abuja to malam ezekiel kana biyan haraji ina biyan haraji ina biyan haraji sosai tunda ina yin driver's license kuma ko na je na sayi abubuwa a supermarket da kasuwa yanzu yadda kasan nan take kana biyan vat duka dai haraji ne to kaga lalle ina biyan haraji to amma kana bibiyan yadda ita gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji wajen inganta rayuwar eh, ku al'umma ƙasa to ta ina zan yi bibiya tun da dai a ƙasar nan in ka duba ka gani ba a ma kafa hukumomin da za ka je ka yi bibiyan balantana ka san ta yaya ma ake yi amfani da kuɗi inda an ce akwai ofisoshin da aka kafa na musamman wanda ka san in ka je ka bibiyan za su saurare ka matsalan ma in akwai ofisoshin ma an ka je ba za su saurare ka ba saboda kai ba kowa ba ne kowa ya san yanayin da ƙasar nan take ciki in kai ba wani abu ba in in an zalunce ka ko kaga an yi abun da bai dace ba baka isa ka ce ka ce kai za ka yi bibiya ko ka yi bincike ba amma ka san cewa ka ne na ɗan ƙasa cewa ka yi wannan bibiya sosai yanci na ne to amma kaga a nan ƙasan ai yanayin yadda ƙasar take ba wani talakan da zai ce yau wai shi ya san yancinsa ko kuma yancin ma tana amfani a wurin shi saboda yanayin yadda harkokin ƙasan suke ba wani abubuwan da ake yi wanda zai nuna ya eh, lallai ana kare yancin dan adam ko kuma talaka a ƙasan nan shine babban matsalan da muke da shi amma da ni na san yanci na ne in yi bibiya kuɗin harajin da na biya an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni to amma kaga babu hukumomin da aka kafa saboda ma ka je ka yi wannan bibiyan a dai hukumomi akwai hukumomi inda za ka je ka bincika to eh kuma ka duba ai gwamnati akwai wani doka da aka yi a kusan shekara alif shekara 2013 ne ko sha hudu wadda dan kasa yana da yanci ya bincika ko ya nemi duk wani bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnati to gaskiya ni abin da zan gaya ma a kashin gaskiya ni dai akwai wuraren da na ɗan yi aiki a ƙasar nan wani ofishi wanda na sani muna harkan contract to yanayin yadda na ga ƙasar nan wai ka ce wai za ka bibiya wai don ka san ka da kuma yadda gwamnati take kashe kudaden harajin da take karba a wurin talaka ina gaya ma abu mai wuya ne saboda ofishoshin gwamnatin ma da hukumomin da aka kaba in ka je ma kana neman abu ba wanda zai saurare ka ba sa baka lokaci saboda su saurare ka eh ka san meye ne hakkinka to babban matsalan kenan da ake samu a ƙasar nan uh, sunanka assalamu alaikum sunana adam yunusa ni mutumin ta kai local government ne mazaunin abuja to shin kana biyan haraji na gwamnatin tarayya eh ina biyan haraji na gwamnatin tarayya tun ina biyan gwamnatin ina biyan haraji na gwamnati ina yin driver license ina canja particulars na baiko da sauransu in na shiga supermarket na sayi abubuwa akan dora dan naira ɗaya naira biyu a kai sai a ce wannan wai tas ne so abin da ya bani mamaki akwai lokacin da canza wasu takarduna na mota a biya office sai aka gaya mana aka ce mun an kara kudin insurance a kai na saba biyu aka ce sai na ƙara kaza na ce saboda me aka ce wai an ƙara na ce ita insurance menene amfaninta sai biyu nan ya ce mini amfanin insurance ko za ka samu matsala da motanka ko asidan ko wani abu turu wannan insurance za a taimake ka za a taimake ka sai na ce haka ne sai ya ce eh na ce eh to in haka ne in yana aiki hakan yayi to amma kamar direba lasin da muke biya shi kuma bangaren road safety kaga shi kamar tasu ne na ƙasa kuɗin ya kamata a ce muna ganin sa a ƙar'a mana aiki tunda duka in ka bi ɓangaren illar robinons in ka bi customs dai ministry idan ka bi wanda suke kawo kuɗin shiga ya kamata a ce da wannan kuɗin ne ake wa 'yan najeriya aiki kuma abin da ya kamata a yi wa najeriya da irin wannan kuɗaɗen lambawan shine the best mu samu wutan nefa don duk duniya yanzu an ci gaba aikin gwamnati baya samuwa inda zaka je ministry inda zaka samu mutane mutum hamsin suna aiki to yanzu kwamfuta yaro dan shekara goma sha biyar ka ajiye shi zai aiki mutum hamsin to wannan mutum hamsin da ba sa wannan aiki ina za su je su yi aiki kaga kamfanin ka kamata zai su yi aiki kamfani kuma a najeriya yanzu ba karamin kamfani ne zai tsaya ya kafa kansa a kasan nan ya assist ba saboda me zai aiki da dizin ne in ya ɗabi mutane aiki kamar mutum ɗari a kamfani suna aiki nawa zai biya salari dizin na nawa zai shayi aiki amma amma ka san ka ne na ɗan ƙasa cewa ka bibiya ka ga abubuwan da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe da kuke biya eh na ne kuma ina nan ina san bibiya din menene bibiya muna da kungiya muna kafa kungiya muna so kungiyar in ta yi karfi ka san duk abin da za a ce tsintsiya maɗaurin ki daya idan aka ce kun kai ku goma ko ku ashirin in kun kai ku goma ko ku ashirin to za ku iya tunkarar kowanne mutum ne zai kuma ganku da mutunci idan tambayar nema za mu tambaya za kuma ba mu amsa daidai da yadda ya kamata to amma muna so sai mun yi karfi ne idan mun yi karfi insha Allah muna da yancin da za mu je ko president ne mu nemi son zama da shi mu tambaye shi amma an ba a kungiyance ba ba abu da zai tasiri a kasar nan a yanzu a halin da muke ciki tunda muna da makwarasi eh, to malam sunanka Muhammad Lawan eh, to malam Muhammad Lawan kana biyan haraji na gwamnati na kasa eh, ina biyan haraji na gwamnati na kasa saboda na da mota na yin darabin lasi kuma na yin particular na mota so a gaskiya dai abinda muke biya dai abinda shafi haraji mu muna biya mun kuma ba mu gani amfanin biyan da muke yi sakamakon ga rashin ayyuka ya mana yawa talauci ya mana yawa ga hayaniya a musamman ma yankin da na fito jihar bauchi irin irin adamawa da maiduguri kuma yankin kaduna kano ga kinnafin ya ya ya ya kasa kuma muna roƙon gwamnati da allah da ta duba halin da yan arewa da halin da da najeriya muke ciki da ta duba da allah ta kama na tsaro duk mu samu zaman lafiya yanzu aikin da muke mu yan kahaya ne mu yan kahaya ne muna zuwa irin kaduna jos maiduguri idan idan muna zuwa muna zuwa mu kai fasinja yanzu saboda irin wannan rashin zaman lafiya ba mu iya samu wannan ba mu iya samu fasinja yanzu ya kare ma balas ma ba mu iya yi sakamakon rashin aiki sakamakon rashin wannan tashin hankalin da yake faruwa arewa da kuma kasa gaba daya muna roƙon gwamnati don allah da annabi don allah batun kame kame na wani cin kuɗin wai wani ya ci kuɗin eh, makame ya ci kuɗin mai a duk a bari da allah da a duba yan kasa da allah da mana aikin da ya kamata don akwai matasa iri na dubu ɗari abun na arewa akwai su kudu da yamma sama da dubu ɗari wanda ba su da aikin yi ko ba ka bane ba su da aikin yi kuma suna da mata da yara kuma suna bin kuɗin makaranta mai abin da yaran su su karan kansu suna suna bin kuɗin rantin na gida wani wani gidansa ne yake zaune wani kuma gidan haya ne yake zaune baya da aikin baya da hanyar samun naira goma da ya ci da iyalansa yanzu jama'a yanzu ga kai jama'a da yawa wanda suke zuwa Abuja leburanci to an haka suke kwana kan hanya ba aikin ba kuma naira goma na su abinci to amma wannan haraji da ka ce kuna biya ka san haƙƙinka ne na ɗan ƙasa ka bibiya ka ga me gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe kana bibiyan waɗannan abubuwa kuwa ai irin wannan bibiyan da da al'umma suke yi irin bibiyan da irin bibiyan irin wannan bibiyan da kake magana ai an jima ana bibiya an jima ana an jima ana bibiya ya kamata a ce bibiyan da muke inda inda ce zai amfani da tun bayo ba da tun bayo ba muka samu cigaba kan wani bibiyan to duk bibiyan da muke ba a duba magan ba a duba um, ba duba al'umma kan wani bibiyan da ake yi shi yasa muke koma baya a ko za ka gabatar da kanka eh, assalamu alaikum sunana malam yusuf bauchi eh, to malam yusuf kana biyan haraji ko na gwamnatin tarayya eh akwai ta hanyoyin da mukan biya haraji kamar da yake ina da mota na kan na canza mata takardu kowane shekara kuma akwai hanyoyi akwai dai haraji a bankuna ma ana cicire mana akwai dai hanyoyi da yawa da akan cicire mana haraji vat in ka sayi abubuwa in ka sayi wani lokaci kaya shago ma duk ana cire haraji a jikinka ko da ba ka kai ba ma'aikacin gwamnati ba ne kawai ma'aikatan gwamnati ana cire musu a ofis wanda bai da aikin gwamnati in kana da shago ana bin shagon ka karbi haraji to wanda kuma baya shago ta lokaci suna da hanyoyi ta kowane hanya dai kake sana'a dai ko kake sayan kayan masarufi ana cire maka haraji to ta yaya kake bibiyan waɗannan haraji da kuke biya don ku tabbatar da abin da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe e to gaskiya kamar yadda ka sani najeriya ba wani ƙasa bane mai tsari sosai kamar wasu ƙasashen da suka ci gaba babu wani hanyar da muke bibiya ko muke abin nan kawai dai muna yi ne ba mu san ake da shi ba ake da shi ba akan ce mana da shi ake biyan salari da wasu abubuwa da wasu ayyukan gwamnati amma mu ba ma bibiya amma ka san cewa ka ne ka bibiyi waɗannan abubuwan da ake yi da waɗannan kuɗaɗe eh mun san cewa yancin mu ne to amma lokacin da ka tsaya wani yanci ka san kamar da ka sani najeriya ba abin da za ka nema ba nemi ka ba da wani abu ba in kana so ka san ka samu wani kamar da ake ce akwai freedom of information ko kuma menene da ka je ofis ka dinga tambaya yake da wasu abubuwa za ka je neman kudin abin da za ka ci ne ko za ka je bibiyan labarin ya kai da wasu haraji da karba nan ka babu mai sauki ba ne Madalla masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar Sale a Ashaka da masanin tattalin arzikin ƙasa. to ko za ka gabatar da kanka suna na ishawu aliyu ina sharhi akan tattalin arzikin kasa eh, to malam ishawu da allah muna so ne mu tambaye ka cewa kamar menene ma haraji eh, tax kenan a turanci wato haraji wace gudunmawa ce wadda dan kasa aka dora masa ya samar domin kasarsa ta dore shi kuma wannan haraji yana nan kala biyu akwai harajin da ake dora ma dan kasa kai tsaye akwai harajin da ake sa ma dan kasa wanda ba kai tsaye ba sannan kuma wajen tsarin fitar da haraji a wannan tattalin arziki na duniya da ake ciki mai ci gaba akwai harajin da akan auna ci gaban tattalin arzikinka a dora maka akwai kuma wanda yake kallon sanda tattalin arzikinka ya ragu wato ya ragu shine regressive tax akwai kuma harajin da ake dorawa saboda wani yanayi na kasuwa wanda duk waɗannan haraji ana amfani da su ne na farko a tabbatar da ita ƙasa ta tsaya da kanta saboda kafin kai kowa ya yi wani abu sai an ɗora haraji shi sa a tun tsohuwar duniya mutane a cikin ƙauyaku ake ɗora musu haraji na jangali saboda a kiyaye musu dukiyarsu a kiyaye musu rayuwarsu shi sa akan samar da tsaro na farko in shi kaɗai ka bayar da haraji domin su a tsare maka ranka da sana'arka to ka biya haraji kuma don da duk baka biya ba to a tattalin arziki na zamani na duniya duk wanda bai biyan haraji ba cikakken dan kasa bane shi yasa kake ganin ko zaka shiga zabe sai an tambaye ka ina takardun harajin ka ko kuma wasu abubuwa da suka danganci shugabancin mutane kamar daga wani shekara ne a ce ya kamata a ce shi dan kasa yana bin haraji yana biyan haraji to ya danganci da kalan harajin shi yasa na ce maka akwai haraji na kai tsaye akwai haraji kuma wanda yake ta wanda ba kai tsaye ba duk ɗan ƙasan da ya ɗauki abin da aka yi a ƙasan in yau aka haife shi an biya mishi haraji ko ba shi ya biya ba saboda misali eh, zai sha madaran gwangwani to madaran gwangwani na an sa mata valo a ta ko shine kanan idan mutum ya siya siyayya kenan zaka ga kamar an saka vat a ƙasa yawa ko da napkin aka saya ma jaririn da aka haifa zaka iske akwai harajin da aka biya ma napkin din wanda ba jaririn ya biya ba amma iyayensa suka biya amma kuma akwai harajin da akan ɗora mutum a da bayan ya kai wasu shekaru a wasu tattalin arzikin ƙasa to amma a najeriya yanzu ba mu da irin wannan haraji sai dai haraji da ya shafi wanda duk ya tafi makaranta ga irin harajin da zai bayar wanda duk ya tafi asibiti ga irin harajin da zai bayar wanda duk yake aiki ga irin harajin da zai bayar haka kuma duk wanda ya wani kasuwanci ko da na yanar gizo ne ga irin harajin da zai bayar kai ko da kuɗi ne a cikin bankin ka kai siyayya ka ce bari biya a nan shi ma akwai harajin da aka ɗora maka saboda haka shi yasa shi haraji bai da bai da wani coverage na shekaru saboda abin da ake son aikin haraji shine ya kiyaye rai saboda shi kuma a rai babu karamin rai ba babban rai duk rai rai ne idan na fahimce ka kenan shi wannan haraji kenan da mutane 'yan ƙasa suke biya kenan da shi ne ya kamata a ce ana amfani wajen inganta rayuwarsu tituna lafiya tsaro kenan shi haraji dama wani babban abin da ake ce mishi wato kamar a ce menene cikakken hasken haraji to a turanci ana ce mishi principle of quid pro quo wato returns benefit ba harajin da ka bayar wanda ba kanka zai dawo ba a dokan haraji saboda haka ne ake cewa kowa ya bada saboda idan baka bayar ba kuma ka zo ka ci abin da baka bayar ba to ka hanci kan gwamnati ka hanci sauran masu bayarwa shi yasa aka yi doka aka ce duk wanda aka ce ga haraji kaza ya gudu ya biya ko kuma kuma ya samu dukiya ya ba da haraji ya ki da haraji irin waɗannan yanayi ya sa dole ɗan adam ya gane cewa shi harajin da yake bayarwa yana bayarwa ne domin kansa kuma domin kasarsa kuma domin tattalin arzikinsa. kenan idan na fahimce ka kenan ɗan ƙasa yana da yanci kenan ya bibiya kamar me gwamnati take yi da haraji da yake biya kwarai da gaske wajen bibiyan ma musamman akwai dokokin da aka samar wanda ake cewa freedom of information act wannan freedom of information act wato doka ce da aka samar wanda tana karkashin a attorney general na kasa wanda doka ce da ta ba dan kasa izinin ya nemi bayani akan abubuwan da ake gudarwa na gwamnati ma kenan balantana haraji tana da yanci na biya haraji kai ina so na zo hukumar haraji a sanar da ni harajin da aka samu in kai mai yawan shan coca cola ne ka ce shin lemun kwalban nan da aka kara naira goma goma shin nawa ne aka samu a cikin uh, wata watanni uku da suka wuce nawa ne wannan harajin ni mai shan coca cola ne na biya sannan kuma kana da dama ka bibi hukuma ma'aikatar kuɗi shin harajin da aka karba aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi da gwamnatin jihohi na gwamnatin tarayya me aka yi da shi ne a ina aka zuba shi kuma menene eh, eh, tasirin shi a kaina wani ɗan ƙasa yana da wannan dama a ƙarƙashin eh, freedom of information act wanda aka yi a cikin 2011 menene illar rashin biyan haraji ga ƙasa farkon illan rashin eh, illan kin biyan haraji shine dan kasa ya rasa yancinsa a matsayinsa na kasa shi kanshi na biyu kuma ya jefa kasan cikin hadari in kowa zai ki biyan haraji shikenan ba kasa saboda man fetur da ake sayarwa ta dogara ne da zaman lafiyan kasan da kuma samar da dokokin da aka yi domin kasan ta zauna lafiya kowa ya nemi arzikinsa na halali saboda haka shi haraji shine rayuwar mutane idan ka ɗauki haraji a matsayin sai sunansa na haraji za ka iska cewa dan adam ya koyo dabaran haraji ne tun daga wanda ya halicce sa musamman wanda yake bin addinin musulunci game da haraji zai iska cewa akwai su jizya wanda Allah mutane da kansa ya umarci a ba da irin waɗannan haraji makansa amma kuma ga abin da za a yi masa da su kuma ya faɗi waɗanda za a ba to irin waɗannan su ne abubuwan da yake direct kuma shi sa duk wanda ya ki biyan haraji na Allah Allah da kanshi ce to shi zai faɗa da shi to kaga in Allah ci zai faɗa da kai to ya za kuma ka ce kai baka biya kuma gwamnati ka ce faɗa da kai ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana a filin mu. Musana na mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta gabatar mana da wani lashe ko kuma makulashe irin na ƙasar zoro malama umar barka da zuwa barkan mu dai hajiya binta so malama umar na jikin ce za mu yi wani girki wani sunan shi cikaka cikaka tabbas Allah ɗaya ɗaya gari ban Allah ɗaya gari ban hajiya binta to shi wannan cikaka menene shi shi wannan cikaka ana kiran shi kalallaba zuru to wato kamar kalallaba ne kamar kalallaba ta mm, kalallaba zuru to idan na bukatar in yi wannan kalallaba a gidana na'am don yadda me nake bukata to abin da zaki fara tanada shine garin dawa ko a ce mu ce dawa da wake idan kika samu dawa da wake kika gyara dawan ki kika gyara waken ki sai ki hada sai ki kai su niƙa idan kika kai su niƙa aka nuko sai ki zo sai ki tankade su bayan kin tankaɗe su sai ki samu kuma toka mai kyau toka da irin wanda ake girki irin ta murhu to eh, to mai kyau za ki samu ita ma ki tankaɗe ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne zaki fara yin abin duk wanda zai yi cikaka ɗin yana da tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kadamiya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk da abin kike so a cikin yaji ki daka da yaji yaji mai dandano yawwa yaji mm. mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa in kika tanaji wa'annan abubuwa da farko za ki samu wannan shi garin dawa da kika tankaɗe shi da wake wanda aka nuko miki don kika samu wannan garin dawa daidai da kike da bukata zaki yi ba yadda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi dan kyau kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata ki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki dan ki ko kin ga ai za a yi shi kamar dai kwabin dan wake to amma kuma ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kamar yadda ake kallallaba a cikin wato zai fi na dan wake ruwa zai yi ruwan ruwa eh mm-hmm. to kuma ki kara kara mishi armashi ma kila ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka haka ka yanyanka ka zuba shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar ka lallaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta idan kika sa shi a wuta kisan mun ce ka lallaba zuru to mu wannan ka lallaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ka da ki tanaji ta tun farko eh. ita za ki ɗauko in kika dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi toka da toka da kika sani hajjabinta in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bar tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika dauko na tsintsiya sai ki barbaza tokan haka da shi wasa da shi a fale fale shi fale fale mm, suya sai ki dauko wannan kwaɗi naki mm. sai ki zuba wato tokan ce a matsayin mai tokan ce a matsayin to da yawa ake sa ku kaɗan a ba da yawa ake sa dai misali kan barbadawa yawa eh kika dauko wannan kwaɗi naki sai ki zuba in kika zuba zai gasu in ya gasu sai ki juya yana yake hmm. juya ka lallaba hmm. haka shi ma yake juya shi wato wannan gefen ya gasu zai daddako wa zai daddako sai kawai ka daga kuma ka ka mishi juyin waina eh, sai ka mishi juyin waina can ma in ya gasu sai ka kwashi haka haki tai harki wato kenan ba zai kama kwanan ba ba zai kama kwanan ba albarkacin wannan tuka albarkacin wannan tuka duk zubawa sai kin zuba wannan tuka ka ji ba eh duk zubawa sai kin zuba in kika kwashi na farko za ki kara iban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kamar je kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba zuba kullinki ya ga su juya bayan ma ya ga su sai ki kwashe shi baki daya hmm. to shi wannan yaji da mai kaɗi da muka ce mutum ya tanaje shi yadda muka sarrafa shi man kadi idan ka soya shi da tarugu da albasa za ka jajjaga sai ka sa sai ka soya man kaɗan ba wai mai yawa ba kamar yadda ake soya mai ce ke sa mishi albasa to shi wannan sai ka haɗa da sarugu saboda ya ƙanshi idan kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yaryaɗa yajin sai a yaryaɗa mai sai a ci wato kaɗai kan kwaɗayi <laughs> da na jini yana lafiya kan lafiya dai za ki ce hajiya mai ga dawa ga dawa ga wake ga toka ga toka gaskiya sannan kayan sinadarin nan kala kala sinadarin nan da zaka saka a ciki gaskiya amma ba mutane a baya na yanzu a babar mm, kawai bata ga yadda nake ba gaskiya masha Allah to kin gani <laughs> ni ce shaida <laughs> to malama ummu mun gode da wannan Rufatan fatan mai sauraro zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya makale Wa yau za a yi kalalla ba tare da mai ba ba tare da mai ba kan sai da ba mu alheri amin ya Allah To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Charleston Mark. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a a kasance lafiya. muryar Amurka yau ta tantance.